ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zama daidai da 22 ga watan bakwai miladiya ta 2013 a wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nahl mun saba duk ko da shi kafin mu fara karatu muna asu tambayoyi wannan karan tambayoyin sun zo a makare ina shirin fitowa ga tambayoyin saboda haka ban yi screening din su ba ga wata ta dace a gabatar da ita da wacce kuma ma za ta zama ba tambaya ba ce a cire ta so saboda haka wannan karan babu babu tambayoyin da za mu ansa akwai babban malamin mu sheikh dr muhammad abdullah garban limamin kuba kuma mataimakin shugaban jami'ar islamiyya a da kafin ya ritaya a ɗazu ya bugo yana roƙon mu ba shi alfarma ta 'yan mintuna yana so zai bugo ta waya ya yi muku murna da wannan wata da kuma fatan alkhairi so ya tambaye sanda muke fara karatu na gaya masa kun san kuma daidai lokacin ana za su sallar magriba kuma yakan je sallar magriba a kuma ya dawo saboda ka in har ba an samu matsalar na'ura ba ta sadarwa kuma yadda ku sani ta yi kuma a ta kokarin neman wayar a daidai lokacin a ko kuma wani uzuri ya gitto masa na ba zata? muna sa tsammanin insha Allah ko da muna cikin karatu idan ya bugo za mu ji ɗan jawabansa sannan kuma mu ci gaba da karatu insha Allah bismillah mala abubakar za mu tashi za mu tashi wa daraba Allah masalan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله وقاه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءوا madaukakin sarki ya ce wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan wa daraba allahu masalan kuma Allah ya bada wani misali ƙaryatan wata alqarya kanat aminatan wacce ta kasance cikin kwanciyar hankali mutma'innatan wacce take cikin nutsuwa ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinta yana zuwa mata da yalwa daga ko ina fa kafarat bi an'amillah sai ta kafirce wa ni'imomin Allah fa azaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf dan haka sai Allah ta'ala ya dandana mata sitirar yunwa ya dandana mata tsoro bima kanu yasna'una saboda abinda suka kasance suna aikatawa na laifuka a جاءهم رسول منهم kuma haƙiƙa wani manzo mai girma ya zo musu daga cikinsu fakar da buhu sai suka karyata shi fa aka zahu mula azabu wa hum zalimun sai azaba ta kama su alhalin suna masu zaluntar kawunansu bayan Allah ta'ala ya yi mana maganar rayuwar musulmi a makka da kuma fitinar da kafirai suka rika yi ma wasu suka fitini wasu har ma suka yi ridda wasu kuma suka faɗi kalmar ridda wasu kuma aka yi ta gana musu azaba amma suka iya da su furta kalmar fitina wasu kuma suka yi hijira suka bar garin wanda Allah ta'ala ya faɗi sakamakon kowanne daga cikin waɗannan kashe-kashen sai kuma ubangiji ta'ala yake gaya wa su waɗannan fitinannin wanda suka fitini muminai suka fitini musulmi Allah ta'ala yake ba su misali cewa daraba Allah matsalan karyatan Allah yana ba da misalin wata alkarya yana ba da misali da wata alkarya ita wannan alkarya ubangiji ta'ala ya hada masa ya hada mata ni'imomi akwai ni'ima ta zaman lafiya ba sa cikin fargaba ba sa cikin razana ba sa cikin tsoro akwai kuma ni'ima ta nutsuwa wato suna cikin nutsuwa ba tare da suna samun abin da yake dugun zuba musu hankula ba sannan kuma ni'ima ta arziki da yake zuwa musu daga ko'ina suna samun abinci abin da za su ci yana shigo musu ta ko'ina sannan kuma ga wata ni'imar daban wacce ita fi kowace ma shi Allah ta'ala ya aiko musu wani manzo daga cikinsu wato daga jinsin su daga cikin dangin su ubangiji ta'ala ya fitar musu da manzan da zai kirawo su kuma zuwa ga samun rabauta ta lahira amma wannan to masha Allah ga ga shek na ya bugo za ka za mu saurari jawabinsa kafin kuma mu saurari fassara daga dan uwa bakin dan uwa malam Ibrahim da shine insha Allah assalamu alaikum shek طيب يا شيخ اسمعوك جيدا يا شيخ نسمعك كل الناس يسمعونك الصوت واضح جدا يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'an malam ya mana sallama yake yana mana magana ne daga garin Madina garin da yake nan ne matattarar imani a cikin jawabinsa malam ya yi mana wato lalai da fatan alheri da samun kanmu da muka yi a wannan wata mai alfarma waɗanda ake azumi ake tsayuwar dare a watan da ake yanta bayi daga wuta zuwa aljanna malami shi yana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata a cikin jawabin sa malami ya ce yana muku wasiya shi da mu baki daya cewa mu yi kokari mu ga mun tsoron Allah ya ja ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku yi guzuri mafi dantantar guzuri mafi alherin guzuri shi ne guzuri da aka yi a eh, guzuri guzurin tsoron Allah a cikin jawabinsa malam ya ji ɗan uwa waɗanda suke garin moci waɗanda suke wannan masallaci na gwalaga ya ce Ah, yana fatan da ko Allah da yardarsa za ku amfanu ku yi guzuri ku nimatu ku saurara ku yi aiki da abin da malam Rasul Muhammad Sani kuma yake faɗa mana ah, na aqida wanda take ta samu asali daga Alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hanya ne kadai mutum ya yi zai samu rabo a ranar gobe kiyama cikin jawabin da malam ya ce domin riko da wannan sannan ku yi hakuri ku doki ku riko rikon gangarwa a Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan ne kadai ke hana mutum ya zama ko ya goce ya karkace kiyawuwar da suke zuwa a wannan zamani ba su tashi ba ina zamanin cikin jawabin malam eh, abin da zan yi kewa kenan sauran kuma na tabbata sun na ji kuna kafara zuciya to alhamdulillah uh, wannan shine jawabi daga limamin masallacin Quba na dake Madina masallaci na uku a duniya gaba daya bayan masallaci mai alfarma na Makka sai kuma masallaci na Qudus sai babin nan masallaci na Madina sai kuma masallaci na Qudus shi kuma shine masallaci na hudu a jerin gwanan masallatai masu alfarma a duniya muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji shi kuma muna masa fatan alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa tsawon rai Allah ya albarkaci rayuwarsa da zuriyarsa za mu koma ga karatunmu na suratul nahli da kuma ayoyin da muke fassarawa a yanzu Allah ta'ala ya ce wa daraba Allahu masalan ko za mu sake karantawa watakila a dawo da mutane shirin su bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها misali da wata alkarya wata alkarya da Allah ta'ala ya bai mata ni'imomi daban-daban ni'imar zaman lafiya da ni'imar kwanciyar hankali da ni'imar arziki da yake zuwa mata daga ko'ina sannan da ni'imar wani manzo babba da Allah ta'ala ya tayar daga cikinsu domin ya karantar da su Allah waɗannan ni'imomi guda hudu manya da Allah ta'ala ya ma wannan alƙaryar maimakon su gode wa Allah ta'ala su yi masa da'a su bauta masa shi kadai su bar shirka su bar bin san zuciyarsu su bar zalunci sai ya kasance duk ba su yi haka ba sai suka fitilce wa ni'imar Allah suka kafirce wa ni'imar Allah ta hanyar yi wa shaidan biyayya ta hanyar bautar wani Allah ta hanyar bin san zuciya wanda a dalilin haka ubangiji ta'ala ya dandana musu azaba ta yunwa da tsoro saboda abin da suka kasance suna aikatawa sannan azaba ta kama su suna masu zaluntar junansu wannan alƙarya da Allah ta'ala yake magana a kanta wasu malamai sun ce misali ne da Allah ta'ala yake bugawa na garin makka garin makka ya sifantu da waɗannan sifofi duka garin makka gari ne wanda yake da aminci kamar yadda Allah ta'ala ya ce kanat aminatan to garin makka gari ne mai aminci duk lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi addu'a ya ce Allah ta'ala ya sanya wannan gari ya zama mai aminci rabbi ja'al hadha baladan aminan rabbi ja'al hadha albalada aminan ya roki Allah ya sanya garin maka ya zama gari mai aminci sai ubangiji ta'ala ya sanya shi mai aminci wa iz ja'alna albayta masabatan lin-nasi wa amna mun sanya wannan ɗaki ya zama matattara ta mutane kuma ya zama guri mai zaman lafiya mai kwanciyar hankali Allah ta'ala ya gaya mana a gurare daban-daban cewa ya sanya wannan gari ya zama gari ne mai aminci kamar inda Allah ta'ala yake cewa awalam nubakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun ashe ba mu sanya musu wani gari mai alfarma kuma mai zaman lafiya ba wanda ake kawo masa 'ya'yan itatuwa daga ko'ina don ya zama arziki daga ubangiji ciyarwa daga Allah rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun sai dai da dama daga cikin su basu sai basu sani ba a wani gurin Allah ta'ala ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutaqattafu an-nasu min hawlihim basu ga cewa mun sanya wannan gari ya zama gari ne wanda yake amintacce ba alhalin a gefen su ana sassace mutane ana kidnapping din mutane ana kama mutane a baida su bayi su zama masu wato su zama bayi bayan da suna yaya su kuma Allah ta'ala ya sanya musu gari ya zama mai aminci awalam nubakkin lahum haraman aminan wa yutaqaffafu an-nasu awalam nubakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay' ba mu sanya musu wannan gari ya zama amintacce ba da ake kawo masa kayan itatuwa daga ko ina Allah ta'ala yake cewa amanahum min khawf kuma ya ba su aminci daga dukkan wani tsoro kaga wannan sifa ce da garin Makka yake da ita sannan garin Makka gari ne da ubangiji ta'ala ya albarkace shi ya yalwace shi da arziki ta ko ina arziki anan ana nufin abinci ana nufin abinci Allah ta'ala ya gaya mana cewa Qurayshawa suna da tafiya biyu da suke yi a shekara suna da tafiyar da suke yi zuwa Yaman suna da wata suke yi zuwa Sha a wannan tafiya a tafiye tafiyan waɗannan guda biyu sukan samo abin da za su ci su kai kadara su su sayar su sayo abinci a kawo Makka kaga abinci baje baje a Makka kaga ya itatuwa iri iri saboda addu'ar da Annabi Annabi Ibrahim alaihi salam yayi ba wannan gari yake cewa rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana li yuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ubangiji ta'ala ya gaya mana wannan addu'a da annabi Ibrahim alayhi salam yayi wa wannan gari wanda yake fako ne rafi ne kwazazzabo ne babu abinci babu ruwa duwar watsu ne yace rabbana ya mu inni askantu min zurriyati na na zaunar da wani bangare na zurriyata yana nufin hajar matarsa hajar da kuma wato ɗansa isma'il na zaunar da su biwadin ghairi zai zar'in a wani kwazazzabo wani rafi wanda baya da babu babu shuke-shuke a gurin wato guri ne wanda yake fako guri ne wanda yake cike da duwar wasu babu shuka babu ruwa inda baitikal muharram a gurin ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimu salah ya ubangiji dan su tsayar da sallah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim ya ubangiji ka sanya zukatan mutane na bege suna sha'awar zuwa inda suke wanda yasa wannan duk inda musulmi yake a duniya fatansa ya gan ya ganshi wato a ƙasa mai alfarma ya ganshi a inda ɗakin Ka'aba yake ubangiji ya saba musulmi a duk inda suke irin wannan buri a cikin zukatansu wajen al'abdilatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarat kuma ka azarta su da ƴaƴan itatuwa domin su zama masu gode maka cewa rabbi ja'al hadha al-ala baladan aminan warzuq ahlihi min thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir yace ya Allah ka sanya wannan gari ya zama gari ne amintacce duk wanda ya shigo wannan gari ya rika jin cewa babu wani abin da zai tutar da shi wa man dakhalahu kana amina wanda duk ya shiga ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali ubangiji ya musu wannan sannan ga arziki ubangiji ya kawo musu tujba ilaihi tujba ilaihi samaratu kulli shay ana kawo ƴaƴan itatuwa daga ko ina daga ko ina zaka je ka ga ƴaƴan itatuwa kai ka ce anan ake noman su alhalin kuma kawo su ake daga ƙasashe daban-daban kawo musu ‘ya'yan itatuwa daga sham kawo daga ƙasar Syria, a kawo daga ƙasar jordan a kawo daga lebanon a kawo musu daga taki daga ƙasashe daban-daban a kawo musu daga masar a kawo musu daga daga yaman ko ina ana kakkawa abinda ba za ka taɓa samun su sun wannan kayan itatuwa ba za ka taɓa samun shi ya haɗu a wata ƙasa guda ɗaya ba abinda mutanen sham za su kawo musu mutanen yaman ba su da shi abinda mutanen Yaman za su kawo musu mutanen Jordan ba su da shi abinda mutanen siriya za su kawo mutanen Masar ba su da shi amma duk gaba ɗaya an har hada an kawo shi saboda cikin kowane lokaci ka zo sai ka samu ƴaƴan itatuwa iri iri idan na wannan ƙasa ya yanke ba lokacin kakarsa ne, to sai kuma ya zama waccan ƙasa kuma lokacin kakan abin ne sai su kuma su kawowa saboda haka haka zaka ga kayan marmari dodo dodo iri iri kala kala babu wani kayan marmari da zaka nema a ƙasar wanda zaka ce ba rasa shi sai dai ka rika ganin ma waɗanda baka taba ganin su ba baka ma san sunan su ba baka san dandanan su ba wannan addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam ce da yawa garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yawa garin Madina ya kasance ya zama gari ne wanda yake ya haris muharaka da min kulli makan arzikin su yana zuwa musu ayalwace daga ko ina ragadan agina ragad ayalwace ba a takura ba daga ko ina kuma min kulli makan Allah ce fa kafarat bi anumillah sai suka kafirce wa ni'imar Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu ce aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu abin bauta sai kenan sai ya zama daya inna hadha la shay'un ujab wannan abu da mamaki saboda haka suka kafirce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce shi wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad ku je ku yi ta hakuri ku bautar ku ba kan ku bi abin da yake faɗa akwai dai abin da yake nema suka ki yarda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan kafirce wanda suka yi sai ubangiji ta'ala ya dandana musu libatan ju'i ya dandana musu yunwa ya dandana musu tsoro bayan can da farko ad'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya ciyar da su ba ba ba tare da suna jin wato ba tare da suna cikin yunwa ba sannan kuma ya tsare su daga dukkan wani fargaba da tsoro a yayin da mutane a gefen su kasashe a gefen su ake ta cin su da yaki abokai fadawa suna shigowa su ci su da yaki su kama su a matsayin bayi shine wa yatakhattabu an-nasu min hauri. ana kama mutane ana ana ana bautar da su su Allah ta'ala ne ya tsare su daga wannan to amma sai suka kafircewa ni'imar da Allah ta'ala ya musu maimakon su gode wa ni'imar Allah ta hanyar bauta masa ta hanyar masa da'a ta hanyar biyayya ga annabin da Allah ya aiko musu fa kafarat bi an'amillah Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da ya musu da kafirci ba wato da butulci suka jefa mutanen su gidan halaka wanda su ne waɗannan mutane da Allah ta'ala yake magana to kaga dukkan sifofin da Allah ta'ala ya sifanta na wannan alƙarya ta tabbata ga mutanen Makka azaba Allahu libasan ju sai Allah ta'ala ya dandana musu wato matsalanciyar yunwa yunwar da bata bar babba ba bata bar yaro ba bata bar mace ba namiji ba bata bar mace ba bata bar tsoho ba ta bar abin nan yaro ba kowa da kowa ba babba ba yaro shi yasa aka ce libasal ju yadda ka san tufa idan ka sa tana rufe ko ina daga jikinka to haka yunwar ita ma ta kewaye su ta game su ta haɗe su kamar yadda sutura take rufe jikinka haka yunwar ta rufe su ta lullube su ta ko ina haka tsoron shi ma ya same su ta ko ina hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa ka quraishawa sun kangare wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sun da awarsa da kiransa zuwa ga musulunci tawaye sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ganin irin abin da suka yi masa sai ya addu'a ke cewa allahumma shdud wa fa'ataka ala mudar واجعلها سبعا كسبع يوسف, يوسف واجعل لهم سنين واجعلها عليهم سنين كسن يوسف يا الله كتبننت كام كذا قبيلة مدر تسجي قبيلة قريشاوة ya Allah ka tsananta kamun ka gare kuma ka sanya musu shekaru bakwai na fari da yunwa irin wanda aka sanya a zamanin annabi Yusuf alaihi kun sa a zamanin annabi Yusuf da yake fassara mafarkin da mai mafarki yayi wa mafarkin da sarkin Masar yayi yake cewa tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون yake cewa za ku yi za ku yi shuka shekara bakwai za a samu amfanin gona saboda haka to ku ku boye abin da kuka samu sai wanda za ku ci kawai ku ebo wanda za ku ci sauran ku ajiye sannan ke sun bayar min ba'da zalika sab'un shidadu sannan wasu shekaru bakwai za a yi su a jere waɗanda dukkan su ana yin fari a cikin su za a yi fari na shekara bakwai a jere mutane su shiga wahala su shiga ta gayyara su galabai ta kwarai da gaske shi sa Allah ce sab'un shidadun ya kullama qaddamtum lahunna sai ya zama abin da kuka ajiye din can a shekara bakwai da aka samu amfanin gona shi za su rika ci sai za su rika ci don haka wannan shekaru guda bakwai da aka yi na wahala shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutanen quraishawa yayin da suka kangare masa yayin da suka rika saba masa yayin da suka shiga cutar da shi shi da sahabbansa aka bai da su kamar ba yan gari ba kamar ba yan kasa ba yace allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar waj'al alaihim sinina ka sini yusuf ka sini yusuf ka tsananta kamunka da takunka da azabarka akan waɗannan mutane sannan ka jarrabe su da waɗansu shekaru bakwai na yunwa da fari irin waɗanda aka jarrabe mutanen annabi yusuf da shi daga nan Allah ta'ala ya karɓi addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama yunwa ta farwa garin makka da wahala har suka rika cin mushe suka rika cin kasusuwa aka rika cin mushe aka rika cin kashi ana wato haka haka kasa idan aka ga kashin dabba wanda ta rade da mutuwa ta zagwanye ta zama kashi shi za a dauko a daka a jika a sha har ya kasance saboda tsananin yunwa idan su ya daga kansa sama saboda yunwa da wahala sai ya ganin kamar saman duk cike take da hayaki ta tirnike kuma idan sai yunwa ce kawai ta sa idan sai zama haka shi da Allah ta'ala yake gaya mana fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yakhsha an-nasa hadha 'adhabun alim ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون da azaba ta azaba shi ne abu Sufiyan ya je ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi innaka ta'muru bi ta'atillah wa ta'muru bir rahim bi silati rahim wa ahluka fi ma hum fihi min ash-shiddati fi ma hum fihi min al-ju'i wal jahd ce ya ya ya ya Muhammad ka zo kana umartar mu da aiwa Allah da'a kana cewa a sada zumunci ka duba irin abin da halin da jama'ar ka suka shiga halin da suke ciki na yunwa da tsananin wahala ka roki Allah a yafe musu ka roki Allah a saukar musu da ni'ima ba za su tsara ba to shi da Allah ya ga wasu in an saukin an yaye musu ma sai sun kuma ko da za a yaye musu za su kuma ci gaba su koma cikin abin da suke na kafirci inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun za mu dan yaye ta kadan amma za ku koma Allah ya saukar da waɗannan ayoyin cikin suratul dukhan fartaqib ka jira yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ranar da sama za ta zo da hayaki wannan hayakin shine hayakin yunwa da wahala da tsanani da suke ciki Allah ta'ala ya sanya idanunsu kawai suka sai mutum ya rika ganin hayaki saboda ya fito yunwa ta make shi shine ibnu abbas ya ce wannan shine dukanin da ake yi. yakshan nasa da zai rika lullube mutane wanda azaba ce mai rasi daga Allah suna addu'a ya ubangiji ka yaye mana wannan azabar mun yi imani Allah ya ce ba ya aiko musu anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun ba ya aiko musu manzo ba ya aiko musu da manzo suka kiyarda da abin da ya zo musu da shi na ainihin wa'azi suka ma koma suna cewa ai koyar da shi ake yi ba shi ba Allah ne yake aiko masa da wahayin ba a'a wani ne yake koya masa saboda haka suka juya baya suka ce ana koyar da shi ne ko ma mai tabin hankali ne mu'allamun majnun Allah ce inna kashiful azabi qalilan za mu dan yaye musu azaba kuma aidu amma za ku koma da ubangiji ya san ya san halin bil adama kamar da ce law ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakazibun ke cewa a dawo da su duniya a dawo da su duniya za su yi aiki na kwarai Allah ce da za a dawo da su duniya da za su koma su ci gaba da abin da suke yi na laifi ba su daddara ba Allah ce ko inna kashi fil azabi qalilan shi yasa shi yasa wasu malamai suka ce waɗannan ayoyin ba suna magana azaban lahira ba ce in azaban lahira ce ba magana a yafe abin nan a yaye musu ita ko da kadan la yuqaffafu anhum azab wa lahum yunzarun a lahira babu magana a sassauta da haka wannan azaba ce ta duniya ce inna kashifu al'azabi qalilan innakum aidun za mu yaye muku kada amma za ku koma sannan ubangiji yayi musu tsawa ko kuma yayi musu ainihin wa'idi alkawarin narko da wata azaba da za ta riske su kuma nan duniya ba da dawo ita ce yaƙin badar yau ma nafsu baqshatul kubra illa muntaqimun wanda yawancin su aka kashe manya manyan su a yakin badar suka ji jiki kwarai da gaske saboda haka kaga su ma Allah ta'ala ya ɗanɗana musu libatar ju'i wal khawf ya ɗanɗana musu yunwa ya ɗanɗana musu tsoro saboda mai bima kanu yasna'u saboda abinda suka kasance suna aikatawa a wannan aya abinda za mu gane shine da zaman lafiya da yalwatar yalwar arziki a haɗa suke ba za ta yiwu ba ya zama na gari ko ƙasa ba ta zaune lafiya ko mutane su samu yalwa duk abin da ka sani na hada-hadar kasuwanci tsayawa zai kai ɗan gari baka iya fita ba ma bare ba ko ya shigo baka je ka nemo ba bare ka sai na wani baka kasa ba bare wani ya zo ya tsaya komai naku zai tsaya dukkan wata hada-hada ta neman arziki za ta tsaya masana'antu za su tsaya domin babu zaman lafiya babu abin da za a iya sana'antawa ya ka ubangiji ta'ala yake haka samun yalwar arziki da zaman lafiya kamar yadda ya hada su a wannan ayat kanat aminatan mutma'innatan ya ce harisku haragadan رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله وجد يا هذا سدك بيض سنة أبو نبي لغام فهمت لقوانا الآية شيني waɗannan ni'imomi guda biyu waɗanda su jigon rayuwar ɗan adam da ci gabansa da rayuwa duniyarsa da haɓaka ta a ce ya samu kwanciyar hankali kuma tattalin arzikinsa ya haɓaka to nan za ka ga gine-gine nan za ka ga kayan suna na masu kyau abinci mai kyau mahalli mai kyau ana samun ilimi mai kyau ana samun kula da lafiya mai kyau saboda komai ana yin cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali ga kuma yarwar arziki to wannan ni'ima babu abin da zai kafe ta ya rike ta ya yi mata da baibayi sai yi wa Allah godiya yi wa Allah da'a biyayya da Allah idan za a kafirce wa ni'imar Allah za a butulce wa ni'imar Allah ta hanyar sabansa to cikin dan kankanin lokaci ubangiji zai iya kawar da wannan ni'imar da ake ci saboda haka ubangiji yana da imtibawansa amma ya dora wa bawan alhakin ya sa wannan ni'ima da bai bai kada ka kubuce Allah ce da in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la shadid in kuka gode to zan kara muku godiyar nan ba wai kawai ka daga baki ka ce Allah na gode ba a'a kai a aikace kawai da Allah ya ce i'malu ala dauda Shukura. kai godiyar a aikace ka bauta wa Allah kamar yadda ya ce ka guje wa abin da yake saban Allah ne ka guje wa abin da yake fushin Allah ne to in kai haka to ka saba wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi maka kaidi amma ba haka ba to wannan ni'imar za a neme ta a rasa shi yasa waɗannan wannan alkarya ubangiji yace tana cikin ni'ima ya atiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafara bi an'amillah da ta butulce wa ni'imar Allah ta saki hanyar Allah to shike da sai kuma fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasnaun yace bima kanu yasnaun saboda ubangiji baya zaluntar kowa saboda abin da suka jajibo wa kansu da kansu saboda abin da suka sana'anta wa kansu da kansu ba wanda ya sana'anta musu ba su suka jawo wa kansu ubangiji ta'ala ya nuna mana irin wannan kissa irin wannan hikaya a kissar mutanen saba kissar mutanen saba saba a cikin yaman da Allah ta'ala ya ba su ni'ima ya ba su gonaki wanda suke cike da amfanin gona su ce su sayar ga walwala ga kuma kwanciyar hankali suna tafiye tafiyen su daga daga nan garin Saba <coughs> sai sun dangana da sha su je su yi farau, su je su yi fataucin su su dawo su dawo Yaman ba tare da wani ya kare su ya ce musu kanzil ba amma da suka ki gode wa Allah suka ki bautar Allah sai ubangiji ta Allah ya kace kace da su Allah ta'ala yana cewa laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل سبار شكور ubangiji تعالى يتي منا أقوي آية akwai izina akwai darasi da wa'azi ga mutanen saba dangane da matsugunansu gurarakin zamansu jannata ne an yaminin wa shimal gonaki ne guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu tsakiyar ƙorama saboda haka za su yi noman za su yi noma lokacin damana sannan za su yi noma lokacin rani za su noma wannan bangaren su noma wannan bangaren jannatani an yaminin wa shimal la ce kulo min rizqi rabbikum washkuru la ku ci arzikin ubangijin ku gashi nan da ya muku amma ku gode masa baldatun tayyibatun gari mai daɗin zama wa rabbun ghafur ga kuma ubangiji mai gafarta zunubi kaga duk gata ya kare anan ka ci ka sha ka bauta wa Allah in ka saba masa ka rinu gafara sai ya akwai abin da fi wannan gata fa a'radu amma sai suka bijire sai suka kangare fa arsalna alaihim saylal arid sai muka takan musu ruwan dam na arid ruwa ne na dam wanda suke amfani da shi idan rani yayi sai ubangiji ta'ala ya balla wannan dam din gaba ɗaya ya cinye garuruwan haka ya cinye garuruwan ya cinye gonakin ya karkashe mutanen sai ‘yan kaɗan su ma duk suka tarwatse suka wawwatse saboda gari ya zama kamar wani jeji kuma abinda da ake gani na ni'ima yanzu babu shi baddallahum bi jannatayhim jannatayn zawati ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil muka canja a waɗannan gonakin nasu guda biyu waɗanda suke cike da ni'imomi muka canza su da gonaki guda biyu waɗanda babu komai a cikinsu sai 'ya'yan itatuwa masu ɗaci kamar guna masu tsananin ɗaci kamar guna ko kuma masu ainihin tauri waɗanda suke da wahalar tauna kamar goruba da ɗan da 'yar magariya kaɗan sai zalika jazainahum bima kafaru wannan sakamakon mun yi musu ne saboda kafircewa ni'imar Allah da suka yi wa hal nujazi illa kafur akwai wanda muke yi wa irin wannan sakamako in ba butulu ba nace butule Allah yake ma irin wannan to ubangiji a cikin siyakin ayoyi yake gaya mana cewa bayan arziki da ya su da kwanciyar hankali da jin daɗi baldatun tayyibatun sannan wa rabbun ghafur sannan kuma yace waje Allah bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira tun da Allah ta'ala yi wa albarka wanda suke nesa da su su ne ainihin a garuruwan sham garuruwan sham Allah ya sa albarka a ciki har yanzu ba inda ake da 'ya'yan itatuwa kala kala kayan marmari iri iri kamar ƙasar sham wannan yankin Syria, Lebanon, Palestine da inda ake cewa Isra'ila a yanzu da da Jordan. Wannan yanki yanki ne mai albarka ubangiji ta'ala ya yi wa wannan guri albarka ya ce mun sanya alkaryatu za a wato bamayyana tsakaninsu da tsakanin waɗancan akwai garuruwa kafin su je can sai sun yanka ta wani garuruwa amma Allah ta'ala ya rike hannun masu waɗannan garuruwa da suke tsakaninsu da taba ba za su kare su su ƙwace musu kayan kasuwanci ba ba za su yi musu fashi ba ba za su bautar da su ba za su za su zo su wuce su je su yi kasuwancin su su dawo dare da rana Sai ha fiha yari wa ayyaman amine. wajidi ya hada musu arziki ya hada musu zaman lafiya da kwanciyar hankali za su yi zirga zirgar kasuwancin su cikin cikin kwanciyar hankali amma da suka kafirce wa ubangiji sai ubangiji yayayi da su shike da sai kace kace da su ya mai da su ahadith ya mai da su tarihi sai dai a baka tarihin su فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق suka zalunci kansu sannan kuma suka abin da muka buko muka bayar da su tarihi ja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka yi kace kace da su da suna tattare guri daya suka da suka tarwatse wasu wasu sun mutu wasu sun sake gari wasu ma ba san ina suke ba mazzaqnahu kullu mubazzaq inna fi zalika laayatin Allah ce akwai ayoyi a cikin wannan li kulli sabbarin shakur amma ga dukkan wani wanda yake mai hakuri da juriya wajen biyar Allah mai kuma gode wa ni'imomin Allah shi zai ga waɗannan ayoyin ya dau izina saboda babu abinda yake tsare ni'imar da bawa da Allah ta'ala yake wa bawa irin ya kasance mai godiyar Allah ne mai biyayya ne ga Allah yace wala qad ja'ahum rasulun minhum wani manzo ya zo daga cikin su daga cikin su Allah ta'ala ya ko manzo kamar da yake cewa kamar arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقد ya aiko da manzo daga bai kawo wani daga waje ba bari ku ce bako ne bai kawo wani wanda baya kwajin yarensa ba bari ku ce ba kwajin abin da yake faɗa ya tayar muku da wani bai kawo muku wani wanda ba ku san shi ba bari ku ce ku ba ku san ma tarihinsa ba ba ku san asalinsa ba ba ku san nagartarsa ba am lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun ci ba su san manzon su ba ba su san manzon su bane sun jahilce shi ne ba su jahilce shi ba Allah ya tayar musu da manzo daga cikin su fa kazzabuhu amma sai suka karyata shi Allah ta'ala ce fa aqadahumul azabu wa hum zalimun azaba ta kama su alhalin suna zaluntar kansu to wannan shine sakamako na dukkan wanda zai bijire wa hanyar Allah shi yasa har kullum har kullum masu fadakarwa masu nusarwa masu kira zuwa ga Allah masu kokarin al'umma ta rayu cikin walwala da kwanciyar hankali da jin daɗi suke gaya wa al'umma cewa babu abin da zai samar mata da wannan abin sai biyayya ga Allah sai bin dokar Allah sai rage saban Allah ba zai yi a ce akwai wata al'umma da ba a saban Allah ce ba duk al'umma da ka sani akwai masu saban Allah ko a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama shine zamanin da yafi kowane zamani garta a tarihi amma akwai akwai akwai akwai masu akwai masu saban Allah akwai mushrikai a zamanin masu shirka kira wadan Allah suna nan a sa akwai munafukai suna nan a sa akwai yahudu akwai nasara wanda suke cewa wani wani dan Allah ne ko su ce Allah ɗayan uku ne duk suna nan amma an samu kwanciyar hankali an samu kwanciyar hankali so ba ba ba wace ake ba za a samu kwanciyar hankali ba dan a samu amma kada ya zama na majority an koma haka shugabanni zama ba tsoron Allah tare da su babu tunanin dokar Allah za a taka ko dokar wacce taka dokar Allah su taka dokar da suka yi wa kansu saka da Allah daman can ba su dauke ta a bakin komai ba sannan wacce su kansu suka zauna suka rubuta ta su ita ba su take ta a ci zali talaka a cuci talaka shi ma talakan bai san Allah shi ma bai nema gurin Allah shi ma bai tsaya yi wa Allah ibada ba saboda haka ubangiji ta'ala ya ɗora masa azzalimai kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bi kanu yaksibun sama da kasa din duk cewa babu abin yabo babu inda za ka ce eh dama dama gara kasan ko ka ce a da saman da kasan duk tare ake wanda yanzu kuke tare da shi kuna tattauna irin tabarbarewar rayuwar al'ummar da kuke rayuwa a cikinta kuna tattaunawa kuna alhini yana tuna maka bacin ransa gobe in ya samu wani mukamin sai ka ga abinda ma yake yi watakila wanda ya gada baya irinsa ya manta da shi kuke wannan tattaunawa ya manta da shi kuke la'antar na sama amma shi ma in ya hau sai a ce kai ma ka kwashi rabanka kai ma ka ci alheri ka ci arziki in baka ci ba wani da zai ci shi ma sai ka ga gaba daya kamar ba shi ne jiya kuke tattauna wannan matsalar da shi ba to kaga ashe kenan gyaran ya shafi kowa da kowa kowa da kowa idan muka gyara to ubangiji zai kawo mana gyaran ko sama ba ta gyaru ba mu mu gyara kanmu idan muka gyara kanmu to ubangiji shi kuma zai kawo gyara inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mu gyara kanmu to zaka ga gyara ya zo akwai magana ta wani tabi'i ana cewa hadisi ne amma ba hadisi bane ana cewa kamata kunu walla alaikum wani tabi'i ne yake faɗar ta jin shi da Ibrahim ibn Abla cewa kamata kunu walla alaikum yadda kuke haka shugabannin ku za ku kasance irin yadda kuke alalaci shugabannin ku zama lalatattu ku zama kirki shugabannin ku zama kirki yace saboda Allah ya ce kazalika nuwalli ba'd zalimin ba'dan bima kanu yasibu saboda muna haka muke dora shugabancin wasa zalimai akan wasu zalimai saboda abinda suka kasance suna yi na laifuffuka saboda haka dole ne sai mun gyara idan muka ga cewa an samu matsala to mu san cewa matsalar nan daga wajen mu ta fara shi yasa lokacin da wato ‘yan tawaye suka shigo Madina zamanin sayyidina Uthman shekara talatin da biyar bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan an zugo su suka shigo daga garuruwa daban-daban wasu daga Masar wasu daga Basra wasu daga Kufa aka kwaso ƴan daba suka zo suka yi wa gidan sayyidina Uthman awayya cewa sai sun sai sun tsige shi ko ya tsige kansa daga shugabanci suna tuhumar shi da tuhumce-tuhumce na karya cewa shi azzalimi ne ya turi yana cutar su yana cin kuɗin jama'a yana yana fifita dangin sa yana kaza yana kaza yana kaza wanda duk wata tuhumar da suke masa ƙarya ne bayan wani lokaci aka samu waɗanda suka fi shakkiyanci a cikin su suka shiga suka kashe shi da labari ya je wa Hafsa matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ummul mu'minin gidan sayyidina Umar Tana ji abinda ta fara tunowa wannan ayar ta ce wannan ayar ta yi daidai da mutanen madina karyatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi anhumillah ana ba ta labari tana dawowa daga Hajji, aka ce ai 'yan tawaye nan sun kai sayyidina usman sai ta ce to daman babu ayar da take zaton za ta hauka irin wannan saboda sai ta fassara wannan ayar da to kuma tun daga lokacin ai ba a sake samun zaman lafiya ba gaba ɗaya ma ya kwatan mulki din khilafa din tashi tai daga Madina ma gaba ɗaya gaba ɗaya ta bar Madina ta dawo Kufa daga Kufa ta koma Sham ta koma cikin ƙasar Syria tun daga wannan lokacin khilafa ta fita daga madina kuma ta koma cikin madina aka zo aka rika samun wasu lokuta da aka rika kashe-kashe kamar zamanin yazid da aka kashe mutane a harra to kaga qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizqaha min kulli makan fa kafarat bi an'amillah to shi yasa zaman lafiya ana roƙon Allah ya bada zaman lafiya ya bada kwanciyar hankali amma mu yi kokarin kuma mu gyara halayen mu gyara halayen mu idan muka gyara halayen mu sai ubangiji ya gyara mu idan muka gyara halayen mu sai ubangiji ya gyara mana amma sai kaga cewa kullum su shugabanni cewa suke ai addu'ar zaman lafiya amma ba sa cewa a yi karantar da mutane su gyara halayen su ko mu ma a karantar da mu mu gyara wanda kuma haka ya kamata a rika ba a yi mana karatu a gaya mana abin da duk ba daidai ba mu gyara a gaya wa mutane inda suke ba daidai ba su gyara sannan a roƙi Allah ya ba mu zaman lafiya haka ake so amma ana katobara ana laifuffuka kuma ana cewa Allah ka ba mu zaman lafiya muna fatan Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya zaman lafiyar da za mu bauta masa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ta'ala ya samu dace ganin cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan sai kuma gobe insha Allah abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh